ذلك امر الله انزله اليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا wannan abin da aka ambata na hukunce-hukuncen saki da kome da idda duk hukuncin Allah ne ya saukar a gare ku ya ku muminai don ku yi aiki da su duk wanda ya ji tsoron Allah ta hanyar kamanta umarninsa da nisantar abubuwan da ya hana, Allah zai kankare masa laifuffukansa waɗanda ya aikata, kuma ya ba shi lada mai girma a lahira shine shiga aljanna da samun ni'imar da ba ta ƙarewa.